yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maritan alhamis 18 ga watan yuni kuma ranar da al'ummar musulmi suka fara azumin watan ramadan da fatan Allah ya samu dace mu yi ibada karɓaɓɓiya amin. Kuna tare ne dai da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar da dai kowace alhamis yau ma shirin namu baki daya akan kula da lafiya ne musamman ma lafiyar matasa kuma yau ma muna nan kan maganar shaye-shayen abubuwan samaye da kuma yadda za a yi a haɗa ƙarfi da ƙarfe a raba matasa da wannan masifa ta jarabtuwa da shaye-shayen saboda haka yau ma muna tare da malam ibrahim mai gari amadu shugaban detox nation mai fafutukar neman raba matasa da shaye-shaye Yau mu da ku za mu haɗu mu duba abin da ya kamata a yi a taimaki masu fama da jarabar shaye-shaye idan aka yi iyakacin ƙoƙari kuma abin ya gagara. Amma kayan mu kai gajin ta baki Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu da ku masu sauraron mu za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya akan neman mahita idan duka hanyoyin raba mutum da shaye-shaye suka kasa biyan bukata. kuma da yake mun shiga watan azumin ramadan daga yau za ku fara jin sabon filinmu na ayarmu ta yau wannan aya tana karanta cewa shi wannan watan ma gaba ɗaya da shigo na azumin babbar garaba ce ga musulmi gaba ɗaya ita ma halima abdullahi mai hilin da dahe ta koma hilin tattamna wasu batutuwan da suka shahi mata a watan azumin ramadan azumi ya zo amma ita uwar gida sai ta kwanta ta yi ta bacci ba gyaran gida shine na ce miki makiwaciya ce kenan ko kuma dama hali ya tarar ma ce dama can ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Idan aka yi iyakacin ƙoƙarin neman raba mutum da shaye-shayen abubuwan sa maye aka gagara, ina mahita? Menene abin yi? Ga amsoshinku game da waɗannan tambayoyi da muka yi muku jiya. Kashi sittin cikin ɗari na matasa za ka same su cikin wannan harka, ba matasa kaɗai ba har da tsohi. su kansu masu yin dokar hani da shan miyagun kwayoyi suna ciki dumu-dumu. Kaga kuwa idan aka ce hanawa za a yi kamar an ba wa kura hidar akuya ne. Mahita kawai ita ce gwamnati ta haɗa kai da kamfanonin da suke sarrafa ƙwayoyin su rika janye sinadaran da suke sa maye a hankali. Dalili ko shine duk wanda ya riga jarabtu da shaye-shaye ba zai iya bari lokaci guda farat ɗaya ba. Sako daga Kabir Ibrahim Gombe. A kai sa psychiatric, a ba shi kulawa ta musamman gami da horaswa, a kuma ci gaba da yi masa addu'o'i idan ta kama a haɗa da manyan maluma wajen yi masa addu'a, amma ban da bin bokaye da 'yan bori. Sako daga Muhammad mai kaset Cross Kawa. Addu'a, domin babu abin da ya fi ƙarhin addu'a. yana da kyau a canza masa mazauni daga garin da yake zuwa wani gari daban domin ƙaurace ma abin da yake ingiza shi. A samu wanda zai rika kula da halayen shi, Allah ya raba mu da shi, saƙo daga bin Othman Kumu. Abin da ya kamata a yi shi ne a keɓe shi wani ɓangare daban inda ba zai samu daman fita waje har ya sami ya sha abin maye ba. To idan aka yi haka da yardar Allah zai samu saukin matsalar. Sako daga Abdulkadir Adamu Wuro Dabo daga jihar Gombe. A gaskiya kamar yadda muka sani bakin iyaye na tasiri akan ɗansu. A gani na duk wanda ɗansa ya haɗa wannan halin sai ya yi ta masa addu'a a duk lokacin da ya ibada. Saƙo daga Ibn Abdallah Bojude. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muddin aka yi ƙoƙarin raba mutum da shaye-shaye abin ya gagara. to za a iya keɓance shi waje guda har tsawon wani lokaci to hakan zai ba shi haƙuri bisa abubuwan da yake yi saƙo daga murtala ya haya makanike rogogo muryar amurka a nawa ra'ayin kamata ya yi iyayensu su kai su gidan kangararru na ɗan wani lokaci idan ba sa samun kayan mayen da yardar Allah za su daina kuma iyayensu su haɗa da addu'a sako daga Jamilu Muhammad Gwaram. mafita kawai a killace shi a wani asibiti na musamman inda ake killace masu taɓin hankali don shi ma ya zama kusan irinsu na tsawon watanni aƙalla hudu tare da yin nasihohi akai-akai insha Allahu za a yi nasara saƙo daga Muktar Muhammad muryar Amurka a ganina ya kamata iyaye da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu su dage da a akan matasan da suka tsinci kansu a cikin mugun halin shaye-shaye. Saƙo daga Sanusi Abdulhamid Malumhashi. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To jama'a ma sauraron mu kamar yadda kuka sani ko ta alhamis rana ce da muke tattaunawa akan kula da lahiyar matasa kuma kwanakin nan za ku ga mun matsakaimi akan matsalar shaye-shaye. yanzu haka muna tare da Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu, shugaban Detox Nation, kungiya ce ko kuma in ce wani shiri ne ko na hmm. faɗakarwa da kuma neman taimaka matasa su rabu da wannan jarabtuwa ta shaye-shaye. Salamu alaikum Malam Ibrahim. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajji Halima, ana lahiya. Lahiya, lauya azumi. To alhamdulillah rabbil alamin. To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu ibada biya Amin. Amin. Yawwa, to mallam Ibrahim wannan batu dai na san masu saurare za su ce mun matsa akan wannan shaye-shaye saboda dole mu matsa saboda abu ne ya shahi matasa kuma matasan nan su ne ƙashin bayan kowace al'umma idan suka lalace al'umma ta lalace. Yawwa, to idan aka yi aka yi aka yi a raba mutum da jarabtuwa da wannan matsala aka gagara aka yi duk mm. abin da za aka gagara kamar za a iya cewa eh, shaye-shayen illolin shaye-shayen sun kai illoli ta yadda har sun yi wani abu a cikin jikin matashi yadda bai jin magani bai neman bari dai mu yi shiru mu ji bayanin da za ka yi mana a kai mala ibrahim to alhamdulillah na ji duk ah, gudumawa da masu saurare suka aiko da shi ta pejin ku na facebook da kuma yadda aka saba turowa kuma yawancin duk abin da aka faɗa idan aka dunkule su guri daya za a ce duk sun ba da ansoshi ne na abubuwa da za a yi akwai tsaurara akwai wadda suke nan matsakaita akwai kuma masu dan sauki amma kafin mu kai ga cewa an gagara ya za a yi da shi ya kamata mu fahimci ire-iren irin illoli da wato jaraba da shan kwaya yake jawowa. sati da ya gabata mun dan fara amma mun dan taba ne kaɗan. Hmm. Yau insha Allah rabbi suna son mu fahimci wasu abubuwa to Allah shine zai sa ga an kai mutum gidan yari gidan asibiti an kai shi turu abun ya cewa kin ga kamar yadda na faɗa wancan satin hmm. harkan kwaya da jarabtuwa da harkan kwaya abu ne da yake shiga wato matattara na kwakwalwa ya dabarta shi wato uh, it's an emotional disease shi ne bature yake kira emotional disease wato cuta ne wanda ya shafi asifa wato shauki so cuta irin wannan kuma yana da matsala matuka mu a nan sai a ɗauki abin kamar cuta ne wadda za a baka wani abu ka sha ko a kai ka asibiti ka zauna ko a kulle ka a wani gida a hana ka sa ya yanayi da masu harkan shan kwayan ko masu bayan kwayan hmm. ba wani ce ba da taimakawa ba suna taimakawa haka din amma idan aka riga aka saki kwaya ya riga ya shiga jikin mutum ya riga ya shiga jinin mutum ya wato ya daburta masa wato wannan matattara na tunaninsa hmm. zai juya masa yanayin tunaninsa ne zai basu da abubuwa kamar biyu zai kasance daga tunaninsa kawai zai kasance da sha'awa da kuma me zai biyo baya in bai samu wannan kwayan ba sha'awa na shan wannan abu sannan kuma withdrawal wato idan bai sha wannan abu me zai same shi abubuwa biyu kawai yake sani kuma ya kamata jama'a su sani cewa shi wanda ya kamu da shan kwaya wato zai iya kasancewa ya ɗauki wani gadi na tsagaitawa ya tsagaita wuta kamar na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kai wani lokaci kan nemi shekaru biyar idan akwai abu da ya sa a gabansa yana da bukata zai iya likimo ya yi likimo ya yi kyabu kamar ya daina hmm. amma da zarar ya samu wannan abin da yake son sai koma ruwa to akwai canje-canje da ake samu a jikin wanda ya kamu da shan kwaya wanda ya shafi manumfasa daga haƙora akwai abu da wato physical wato abu da ya samu ya zama a bayyane hmm. wato wurin ya zagaya rama wani kona shi na eh, ƙara jiki wani za ya kasance ciki ya fara da dauda ya fara canja yanayin ɗoyi na jikinsa yana canjawa duk wani abubuwa ne da suke masomin cutan sannan akan iya samun abu da ya shafi haƙora za ga haƙorin ya fara dasorin haƙorin kenan ya fara canja kala mm. ya fara yin ja haƙoran sun fara jini daga nan sai ga haƙoran sun fara zubewa har sai samu mouth cancer wani kawai daga nan sai ya samu ya fa ya samu wata wato cuta wato cutan kaman eh, sankara ba ah, sankara baki sai cutan daji mm. na baki sai ya samu cutan daji a baki da mm. sauransu daga nan zai kai sa ina za ga fara habo ya fara samun ina yawan tari ina yawan samun kumburi a ta wurin manufasansa ina samun wato matsala wurin numfashi musamman abin da ya shafi kwaya ah, da ake zuka kamar irin solution din nan da wasu wanda ake zukata ta hanci wanda za ga yana kawo matsala na wurin manufasa eh, ana samun har ka ga ah, lungs ɗinsa wato zuciya sai buka eh, har ya kai ga mutuwa eh, eh mm. fa da zuciya sai buka mm. sai kai ga abin nan haka ikan kai kuma ga har fatin jikin mutum yakan samu matsala Ga ga yana diwa za ga an fara samun ah, ina gumi kuna da kina yawan fito masa mm. har ya kai ga wato numfashinsa yana karuwa da kuma ah, hauhawan jini wanda ake kira blood pressure duk wayannan eh, abubuwa ne da suke malam ibrahim matsaloli dai iri iri matsaloli iri iri suke wani abu yake haihowa dan adam na'am mm. daban daban hajji jamila mm. daban-daban. Mm-hmm. Mm-hmm. Shin mafi mafi illa ma kamar ne na ce tun da abu da ya shafi kwakwalwa akwai abu da batura ke batura ke kira cognitive impairment. Mm-hmm. Akwai wasu sinadarai da Allah subhanahu wa ta'ala da halicci dan adam wanda ake yake dan tsirta a kwakwalwan dan adam wanda batura ke kira shi dopamine. Wasu wasu irin abubuwa ne da suke haifar da sha'awa ko tsoro ko kuma farin ciki wato dopamine wasu irin sinadarai ne da yake turowa wanda Allah ya yi wa dan adam sai da dan turo maka yana tsamtawa a kwakwalwanka hmm. to wannan kwayan da ake sha yawancin kwayuka da ake sha matasan mu suke kamuwa da shi yakan shiga cikin wannan matattaran tunanin sai ya riga distorting wato wato sai burkita yanayin fahimtar ka na kwakwalwa hmm. sai kiga abin da ya kamata ka tuna misali za ka yi karatu ka gane nan da nan a cikin minti daya sai dauke ka minti biyar ko kuma ka ga kana karanta abu baka iya tunawa kamar dakikanci kenan kenan tuna har yana kamar yana iya kawo dakikanci ma mutum ya zama dakiki kwarai da gaske sai ga cognitive wato shine ake kira wato mm. cognitive impairment kenan neurological activity disorder ake kawo wato abu da ya shafi na kwakwalwa ka karanta abu ka mm. gane domin shi yadda Allah halice mutum idan idan mutum ya yi tozali da littafi misali kakan karanta abu sai nan da ido ka sai kai wani sako ga kwakwalwanka mm. sakon kwakwalwanka kuma sai sai juya wannan sako into abin da kake so ka yi mm. to kwaya yake shiga wannan matattaran sai birkita abu mm. ka karanta shi gashi kana tozali da littafi amma ba za ka iya wannan abin da yake kaiwa kwakwalwanka sakon ba zai kai kwakwalwanka ba balle ma ya tace ya ga maka ya ba ma ya ma bayani to wannan kwaya yake haifar da wannan abu wanda shi ke sa kamar da kika faɗa da kikanci da kuma tunani wani irin tunani na daban har ga kai ga kai ga ma can ma gaba ɗaya ma mutum ma ya ma mance kai ma da abin da ke faruwa ya ka abin da ya faru jiya ka manta abin da ya faru shekaran jiya ka manta abin da ya faru har zuwa sati da ya wuce mm. amma duk wayannan abubuwan da na faɗa a jaji da ya kamata mu gane cewa wayannan abubuwan duk da ake faɗa akan iya gyaro ta mm. wasu akan iya canjo ta amma mutum sai idan an an wato in aka yi sa'a aka samu aka kai ɗauki da wuri amma idan aka bar mutum ya riga ya kamo ya riga ya ya daskare masa a ciki shine wannan maganar da ake ce in ya faru ya riga kai wannan lokacin ya ne ne za a yi mm. yau wato kai magana cewa za a iya taimakawa duk da cewa an ka irin to kaka za a yi idan aka kai wannan makura ya za a yi a taimakawa mutum yawanci da abin da muke ba da shawara idan ya kai ya kai ga stage da ya riga ya kamu kamar yadda kika san mu abin da tsarin da muke yi shine kai a kai ga wannan abun shi sa namu abun muka yi tunanin cewa maimakon mu bari sai mutum ya kamu a zo ana kai musu dauki a kafin ma ya kamu da wannan abun kafin ma ya san sha'awan abun kafin ya samu abokan manza su sa shi wannan abun a sanar da shi da illolin nan da kamar yanzu abin da muke yi ai ba karamin jihadi bane kin ga yanzu matasa da suke jin mu da iyaye suna suna suna barin kar ma a bar yaro ya shiga wannan abu mu abu da muka bi ba da karfi kar a ma bar yaro ya shiga a kawo su abubuwa da dabarbaru da wasu abubuwa wanda za a sanar da shi amma idan ya riga ya shiga ya fada a ya tsamari ya shiga mm. menene abin yi shi ne mm. batu da yake kira rehabilitation din nan kenan mm. shi rehabilitation wato kamar ah, ah, garan bawul da ake ma mutum wanda ya rige kamu matsalar da ake samu ba a warkar da kamuwar cutar shan kwaya mutum shi kadai wanda matsala ne babba wanda mutane mu suke sai a dauki mutum a kai shi mari a killace shi kadai wannan ma daɗa tursasa shi dan zai je daina ne because an sa shi cikin wani hali mm. sai dan nuna kamar ya natsu da zaran ya fito ya sa mu kai wani irin hali an ba shi duk abin da ke so sai koma mm. abin da ake bada shawara shine masana suke bada shawara shine akwai abin da kira group therapy wato a samu kaman magani mahaɗa mm. na ire-iren irin wanda suke da irin wannan cuta irin nashi mm. a rika samu kamar shi sa ake kiran kamar ko a turai ana kiran shi anonymous ko eh sosai Eh, irin alcoholic anonymous kamar kamar mashaya giya mm. kamar irin wannan association da ake samu wanda za ga wani ne mashayi ya shekara biyar wannan kuma mashayi ne ya shekara goma yake yi wannan yanzu ma ikina cikin ta ne sundum wancan kuma ya ritaya ma ya zama oga yanzu kamar kin cikin tafiyan mu a cikin masanatan masu koya ma yara abu akwai wanda suka yi irin su shekara ashirin suna kan abin sun daina mm. to shi mutumin da ya riga ya ritaya da irin wanda suka yi irin shekara biyar suka Allah ya cice suka fita ana son a gwama su da irin wayannan da suka kamu sabbi sabbin da suka kamu an yi an yi an yi domin shi mashayi duk abin da kake ga mishi shi ne yake kamar maganar manza yake ai baka san dadin abin ba to amma idan ya samu wanda ya riga ya yi fice a al'amarin kuma Allah ya sa ya gane ya gane illan abin ya zauna da shi kike mishi kai malam wannan abin fa mun yi duk wani kuriciya da kake ci kake ji da shi mun ma mun yi duk wannan sakarcin mun yi amma Allah ya nufe mu mun gane ga matsalolin ga matsalolin to zai fi samun kwarin gwiwa na wurin denawa idan aka samu mm. wannan group therapy din ana tattaunawa da su ana ba da shawarwari kuma za a dinga ba shi kaman wasu matashiya idan ka ji kaman a och abin da bature ke kira och wato in kaji kamar abun ya zaburo kana son ka sha ga abin da ya kamata ka yi idan kaji kamar kana son ka koma irin abin ga abin da ya kamata ka yi to idan ba haka aka mishi ba wai da za a koye shi ne ko a wani asibiti a kai shi wani gida a rufe shi ko a kai shi wani asibiti ko a kai shi wani wani gidan wani malami mai duka a ta musu bulala duk wannan ba shi bane a lokacin zai iya daina a hmm. lokacin zai bari amma yana barin halin yana barin wannan halin da yake ciki ya samu dan natsu akwai wanda yake bamu labari ya ce akwai kawunsa wadda dattijo ne ya yi shekaru da yawa an kamo shi a mari aka kawo shi garin da suke aka kai shi asibiti aka ba shi horo ya warke har ya zama limami a nan a wannan asibiti har ina sheke limancin sallah har yi akwai mutane karatu qur'ani To muna godiya sosai Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu da waɗannan bayanai masu mahimmanci da kai mana da fatan iyaye da shugabanni da ƙungiyoyi masu zaman kansa sun sanya kunnuwan basira sun saurara kuma za a taimakawa wato matasa masu fama da irin wannan matsala. Yanzu kuma ga Malama Halima Abdullahi da Hajiya Lami Sumayya Murtala da hilin mata a cikin watan Ramadan. marhaba marhaba watan azumi watan bauta da ɗimbin gumi watan ni'ima da shan dumi marhaba wannan goman farko na wannan azumi da muka shigo za mu fara tattaunawa ne a game da batutuwan da suke a yawan lokuta za ka ga cewar gashi dai azumi ya zo amma wasu lokutan sai ki ga ita uwar gida ta kwanta wai ita lokacin azumi ya zo lokacin hutu kenan a wurinta ya zo sai ta ce azumi take yi sai ta kwanta ta yi ta bacci ta yi ta bacci ba wanke-wanke ba shara ba gyaran gida Lami su Murtala. to idan kika ga dai mace mai irin wannan gaskiya hali ya tarar dama watakila halinta ne na'am to kuma akwai raguwar mace ita ma wacce watakila azumi yakan dan bata wahala mm. to amma bayan an riga an sha ruwa kuma me ya rage ai karfinka ya dawo mm. ka sha ruwa watakila ka dan yi ciye-ciyen da zaka sami abubuwan da za su agaza maka to me zai sa ka kwanta kai ta bacci watan azumi fa shi ma kamar watan mai wayo ne shi ma watan ibada ne mm. ba kama bakin ba ne kadai ibada mm. wannan sallan sallolin da ake cewa dinan mu tashi mu rika yi shi ma kin ga wani abu ne ai hajiya kafin ma mu kai ga batun yanayin ibadun salloli din idan aka ce mata ita wannan watan azumin ya kama to ita kuma watan kazantar ta ita ba ya kama shine nace miki makiwaciya ce kenan ko kuma dama hali ya tarar ƙazama ce dama can saboda tana ganin ta yi aikace aikace watakila tun da kin ga da yamman nan shine lokacin aiki Ka yi girki ka kayi babbata kwanuka kin ga sai ka ce ka sha ruwa kuma jikinka ya mutu ba za ka iya yin komai ba to idan ya tarar da dama hali ne kin ga dama ta riga ta saba a gidan ma kowa ya riga ya san cewar ita kazamar ce mm. ita kuma wannan watakila azumin ne ya kashe mata jiki shi ne ya hana ta tai wannan akwai mata kashi kashi gaskiya ka so ka san suna da yawa amma irin waɗannan matan gaskiya to ban san sunan da zan kira su da shi ba saboda kazanta <laughs> ce ya za a yi a ce kawai saboda kina azumi ki kwanta ki ta bacci watakila kina da yara mm. yaran nan suna bukatar ki kinga kinda kinga ba wai lalle yaran nan naki duk sun gama makaranta ba ai dole kinga zaki tashi in kika sallar asuba mm. ki gyara yara mm. to kuma in ki gyara yara sai ki je duk gyaran gidanki dan sharan ne wanke-wanken da aka ci na asuba ne in ma har na daren kika bari a wannan lokacin sai ki wanke mm. kin ga idan ta gama wannan wanke-wanken gyare-gyaren ta sai ta nemi guri ta kwanta kafin lokacin da za a ce azahar ta yi na'am ta nemi lokacin yin sallah bayan ma gyare-gyaren ta kin ga ta samu lokacin ma da za ta yi bacci Yau ta huta kin gani saboda haka da lokaci yayi kawai tashi za ta yi kuma ta bazama ta ci gaba da yin abubuwan da ya kamata ta yi haka ne marhaba Allahuna ke ta roƙo gani, majiro roƙon azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi. Amin, kamin gafara, kamin rahama ka ‘yantar da mu, ka datar da mu don alfarmar watan azumi. Ya hayyo ya kayyo. Duk dai albarkacin watan azumin Ramadan ga Malam Lawali Ala Jibo da ayar mu ta yau. رمضان لي مرهبا هكموا كسو أزمي ندم منك عباد دي رمضان شيني وتن أزمي وتن بوتا وتن صدقا وتن زكا دكوتة أيكا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kiran masu imani cewa ya ayyuha allazina amanu wanda kuka imani kutiba alaikum siyamu an farlanta muku azumi kama kutiba alal lazina min qablikum kamar yadda aka faranta shi kan na gabanin gare ku al'umma la'allakum tattakun saboda da wannan yin azumin ne za ku kiyaye dokokin ubangiji saboda azumin shi kan shi garkuwa ne gare ku cewa babu shakka da yin azumin wannan za ku kasance cikin wanda Allah ya yarda da su su ma suka yarda da shi eh, cewa kuma cewa shi azumin da shi kana samun darasha wanda za ya ɗaukaka ka ga ubangiji in ka yi shirɗan azumi. to wannan aya ta sauka ga musulmi da su yi azumin ramadan cikin watan sha'aban na shekara ta biyu ga hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ya karanta masa sahabbai ya ce musu yana cikin rukunan musulunci guda biyar ya ce yakfi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala fi sha'anis sum eh, ya san maka ce annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sha'anin azumi yace as-sawmu jinnatun cewa shi azumin garkuwa ne yana azumi yana garkuwa ga abubuwa da yawa cewa ga wasu cututtuka ga wasu sabo da mutum yake yi eh, dan adam a cikin azumi iya barin wannan aya tana karanta mu cewa shi wannan watan ma gaba ɗaya da ya shigo na azumin babbar garaɓasa ce ga musulmi gaba ɗaya inda Allah ya kira su da ce da ya ayyuhal musulmi ne ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya kiraye su da e, sunan masu imani ganin cewa sai imanin ka ne ya cika za ka daure ka yi azumi da Allah ya dora ma a kanka cewa shi wannan farilla ce wanda Allah ne ke saka ma mutum da kanshi wannan farilla to mutane ya kamata su itiyazin fursa nuna fursa su yi amfani da wannan daman cewa su kiyaye wasu sabo da suke yi su tsara kuzari ga aiki na alheri da suke yi musamman ma matasa wanda suka cika yin sabo wanda dama ce gare su cewa ga masu yin shaye-shaye Allah ya taimake su in dai sun sa da niyya ta alheri su bar yin wannan shaye-shaye eh, ganin cewa idan abin da kake sha kai daure kai wata guda baka sha ba kenan abu ne wanda kana iya fasa shi ma sam sam sam sannan wannan dama ce wanda ubangiji ya ba mu gaba daya duk wani mai yin sabo ya yi bita saban shi ya yi yanda zai yi ya daina shi kuma yanda zai yi ya nemi gafara ga Allah cewa a kankare mushi wannan sabo nashi da yake da wannan zunubi na nashi shi yasa ubangiji da ƙarshen ali ya ce ku tattaquna dan saboda wannan azumin za ku kiyaye abubuwa da kenan za ku kiyaye dokokin Allah na farko za ku kiyaye abin da Allah ya haramta cewa za ku yi wata guda ba ku haɗa ba cikin shi to abin da kai wata guda ka ka daure wata guda kana iya fasa shi ma eh, sam sam sam to kira da zama matasa dai eh, ga dama ta samu su ne wanda suka cika yin sabo wanda in an ɗauka wani shaye-shaye da sauransu to wannan dama ce Allah Ubangiji ya ba mutum inda niyya da addu'a kuma wata ne na karɓar addu'a kenan insha Allah Allah zai amshi addu'a su kuma Allah zai kiyaye su da wannan sabo eh, ya zamanto sun samu da wannan wata. Lali marhaban Ramadan, lali marhaban farkon sayafewa ake tsakiyar sako rahama a ƙarshe tsira ga jahannama ramadan a cikin sa'a kwai lailatul qadri wadda ibadar shi ta kere ta wata dubu ramadan lali marhaban ramadan lali marhaban Masu saurare iyakacin shirin namu kenan a yau da fatan za ku gawarce mu saboda ba mu samu lokacin ba ku dama ku kira ku yi tambayoyi ga Malam Ibrahim Mai Gari Ahmadu shugaban Detox Nation ba. Amma idan Allah ya kai mu gobe mun yi wannan alkawari ko jamila za mu ba ku dama daga mun shigo za mu buɗe layi ku kira mu tattauna ku gaya mana duk wasu abubuwa musamman ma da yake wannan shiri ne da gobe wata shida kenan wata shida kenan yawa to za mu so mu ji ra'ayoyinku yaya kuke ganin wannan shiri a dan da shawarwarin da za a taimaka mana mu gyara duk dai in Allah ya kai mu gobe za mu buɗe insha Allah da fatan za a sha ruwa lahiya baki ɗaya da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru fage da tafarra girma tafarra da ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr scape ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe juma'a idan allah ya gwada mana ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.